ban gane na ga ka miƙo man hannu ba kake neman ka balle man kyauri eh, kudin aikin kake neman ka balle man kyauri da muka je muka yi da kai eh. ashe zagaya kai ka karbi kudin sai ka bani na na nan nan ka bani ai dama na ce Allah zai hada mu da kai ka zo hannu kuma ka zo hannu billahi lazi kwabo naira kobo ba ka samu nan nuna min kai nuna mun da ka kai gwari ne kai za ka nuna min kai gwari ne gwari ai na bi ka aiki gwarin na nuna na bi ka aiki ya kake wallahi kariya kake bi <laughs> ka ci na ran nan na ci na yau kai ka isa wallahi kai sa ba kai kai ka san ni kuwa na ce ka san ni ban san ka ba mutumin da da kullu kullu yau ba wani abu a zuciyarsa sai sake saken eh. daga mugunta sai sai jaraba sai munafici sai ha'inci eh. ba abin da yake zuciyar da ta haƙi ni ba ka san sunan na ba ne ni sunan banza waye kai wannan sunan ne ni ne nan da ta shek alaramma malam muhammadu shehu munka ilu jafaru tanimu musa sufi kutubatul kulani ina ka fito sharri ina za ka sharri ni fa da sharrin nake tafiya saboda haka na gwada ma tsaya ka ji tsaya ka ji to ni ka san ni tsautsayi a fara muna fici rayin kunya tsukuridi eh, ki eh, da mutum Rai eh. raini yatsi ne tune kana ji da kyau mun haɗu da su sun jinjina min sun ce laɓe saboda na fi sau. da wau. ka zalla mu tsada a bai, wallahi zalla a taka wayyo Allah akbar za a yi gurgu biyu bilalai wallahi za a yi gurgu Allah za a yi wallahi za a yi gurgu Allah zan tara kana son kai da ni kana son kai da ni eh kwarai kwarai <laughs> eh duk ya da samun yaro bilahi da <laughs> wallahi duk ya da samun yaro wai ka da kwai nan na kan je baka isa ka shiga ba <laughs> wallahi Salamu alaikum. Ya gari. Ni ba hannu na miko maka ba. haƙi na zaka ban na ka bani haƙi na kawai nan ka ba san su ba wallahi nan zaman da nake nan eh naka bani kuɗi na ba eh alhaji haruna nake umai alhaji haruna ruwa na kai kake jiran sa ni ba na jiran sa kawai ni ka ban kuɗi na yawwa kawai bashi na ni sai ka bani shi ma san ba zai kuɗin yanzu da ni a nan ko ni tana na ganka na ga kuɗi na ni ba ruwa na da shi ni tana na kawai na ga kuɗi na wallahi ban kuɗi na kawai bal uba ina ai ba ta da wani mm, magiya kaga yau idan ba yan baka ban kuɗi na ba babu kai ina ba ma yadda za a yi eh ina ai kuɗi na kawai yau ko kuɗi ko jiki ya tsami wallahi wannan kuɗin ba na ba ne na na na na na na na na na na na na ba gaskiya ba gaskiya na a na ajilo ne to na garkuwan ajilo ne eh. to garkuwan dan ashalalle ya zo ya karba garkuwan dan ashalalle ya zo ya karba to garkuwan dan to a takaice wannan kudin nan musa santana to kai ka tiyo kuma ban kudi na ta ban ban ban ah, ina zuwa ina zuwa to dan Allah ina zuwa to ba ni na'am me na'am na'am iye in ka ka ce na'am ni iye ta zage zagi suna iye su an sa su kenan su an sa su kenan <laughs> kai kar aje wajen magana raha magana kuɗi na to jaka da rabi ne kuma sai sun haɗu fa yawwa jaka da rabi ne kuɗi na wallahi dan Allah kai mun hakuri nawa wallahi wannan zan auna masara na masara eh. masara kaga yau idan ba hidai a ci na ɗaya da mai a gidanka ba ya ji da ka ba su cika ba wallahi hidai in igiya za ka zarga mu zarga ma igiya wallahi ka kakule ni kuma ka a daman ni wannan daman sai da aka gaya min aka ce kan baka kan baka kan baka na na baka sun banza mutumin shashashan banza shashashan wasu eh, daman zaman da kake kenan a ko ko? Tabaran nan na. a tanadar min kuma idan na dawo ba cikon nan alkur'an na lahira zai fi ka jin daɗi ka ji na gaya ma yau da Allah ya haɗa ka da 'yan sanda wannan 'yan kudin daga kwace mu Allah ya haɗa ka da 'yan sanda ubangiji Allah ya haɗa ka da su isiyaku Allah Allah na roƙe ka dan albarkar rasulullahi dan hasken qur'anin ka Allah ka haɗa yau da su isiyaku dan albarkar rasulullahi dan kudin da ya babu eh, babule su kwace shi billahi lazi ku to ba zan ku Allah ya haɗa ka da 'yan sandan nan na sakwato billahi yake damu ka kake kuka ni wallahi tallahi ba abin da yake damu na sai talauci wallahi tallahi zan taimaka maka ma na'am amma da sharadi mm. kar kai kashi to a tsawon kwana uku to kwana uku ko eh. kada in yi kashi kwana uku eh. in Allah ya daba gaba ba zan ba kwana uku kawai ni ba ai sai wata ma ban yi ba gari wata ke bacci ke kai to ma wai ya za ka yi ka zo ka tambaye ni abinci in ban da renin ajawali eh? tun jiya ba a girka komai a gidan nan an ci ba babu abin da kake kawowa a girka kai na rasa ma ina kake cin abinci ko ba abin da aka girka don haka yau sai ka zauna mu ci halin mu mu ci naɗe da mai shine yunwa ko tunda kai kana gasa da yunwa kai baka kawo an ci ba kai baka je ka nemo ba an zo ka yaye baki ina abinci to ban dafa ba sa cokali ka cinye ni nan kina nufin ba abincin babu mana ka kawo ne zan nuna miki a ina nake cin abinci eh ba sai ka kawo in nuna min da Allah wallahi zan nuna miki da halacci eh da halacci eh nuna min da Allah Kina wasa da ni. nan da ki gani ba ni kadai bane me gida a a bar ma ya sa abin yunwa ba kina ban raini ba ban hakuri Allah ya baka hakuri Allah ya huci zuciyar Allah ya baka hakuri dan Allah biyar dan manzon Allah shida dan darajar Allah bakwai dan tsarkin mulkin Allah takwas dan zatin Allah eh, in fa da Allah kai hakuri dan Allah to bai bai wa dan uwa na hakuri da kashe shi bai wa sha mun don hakuri dan sha mu loke na dukku da Allah kai hakuri a an gama ni abincin an gama a mutum ba shi da shigar ku eh. to a tsayan ba nan za ki ci ba gafara zo da Allah ne gida wallahi ba za a sha wanda ba zo mu ci sai dan batar da shi wa wallahi sai mai da shi haba ka mere shi ina ganin abincin ka mere shi ina da Allah tsaya tsaya tsaya cikin gani yanzu mai gida masar da abincin nan kai ina ji ina gani ina jin kanshin abincin nan yanzu dan Allah don annabi ka wajen da ji wayo Allah bakin ciki zai kace ayo ni na Allah ban san kai dan bakin ciki ba ne. ni sai dai ka ko da yake wallahi ba don ubangiji ya hana ba sai in ce ka dawo ka sake ni abincin ta san wannan shamu da <laughs> wallahi mai gida tsakanina da kai Allah saka kamu. yara mai yi soyayya ko ko dama wajen ka zai da kai ka zama mugun mutum a garin nan har ya kai ya da zaka kai mai da ɗan uwa na to san ni ba zan yadda ba a kan wanda dalili din to billahi la ilaha ki ciyaye ni wallahi tallahi ki ciyaye ni biri ma da na mai da shi biri ai na masa mai sauki wallahi yadda Allah ya miki bakin karan nan in ban mai da ke karya ba ka ciyaye ni to bari in gaya maka duk wani tsakun ka duk wani tsakun ka ka sani fa kan ma hawa hawa ne wani ya fi wani ko a malaman ma ba ai in da boka da ciyaye bar rozi ni ko bar rozi ne ciyaye ni wallahi ki ciyaye To me za ka yi na kiyaye ka? Yanda Allah yi miki bakin karen nan sai mai da ke karya. To ka kalli bakin ka fa kai bakin ka ya ike. Eh? Ba wa dun bari ba ai ba za haɗa bakina da naki ba. Wai sunan wata sunan wani gari a hanyar a hanyar duburu wai shi katak. To kai dai ka yi shiri dan maza ma suna magana ka daina magana. To. Dan ba a saka cikin lissafin maza. Ni dai. Bakin mugu. Na'am. To naji. Bari ma tambaye ki. Ki zama mun za mu iya shege. sai mun yi ataba da mutum sau uku muka ataba da kai sau uku to mun gama kina son a mai da ke kina son a mai da ke kina son a mai da ke iye haba abun ai bai kai na haka ba dama na zo ne baka haƙuri don allah don annabi ka taimaka min mu san inda za a yi a san inda za a yi da shi don allah naji shi kenan tun da kin yi jin sanyi da ki zan yi shawara mm. a'a da ki an gama madalla madalla wayo billahi ai ba a da ni billahi lazi ni fa da ka da da ni gwara ka je ka kwanta a titi ti ba ta taka ni fa da ka da da ni gwara ka gaura ya tumar kamari ai ne tsatsai ne ni da <laughs> gaskiya ko da yake an ce aljibata a shaddi mana zina yi da mutum ta fi zina to ni fa akan kiburo zan to Allah na tuba saboda ba yi da mutum ne abin da yake aikatawa kallanin nan ka dinga aikata aika aika maimakon ne abin alheri ba zai abin alheri ba sai dai ya dinga aikata masha kuma ana kallon shi mutiyacin banza mutiyacin wasu kai billahi lazi gyale shi akai Allah wallahi to ni dai ranar da muka karan bata da ibro billahi allazi la ilaha illa shi bai isa wani abu sai ka ce komai ka dama mai mai da kai ko nan fa kulu fa a layin ku fa gaba ɗaya jama'ar wata unguwar ma sai da ta taru yarinya ta koma ta tabara ya rasa wanda imai da ita amma da yazo kaga annan layin kaga lakanin sa yayi rana ina taba ta daga waje ɗaya ma yiwa abin ta da mutum masu gane ya fi sun gane shi ne a wannan lokacin amma kana wannan cika baki kai dai da ta kace mutum Allah ya bashi lakani maimakon ya tsaya nema abinci da shi yana cin amanar bil adam na yarda da wannan kai ni ba in zan fara ba. kanan dan zungui ta ga Allah ko kanan dan zungui ne kuma ta ta kan dan zungui zan fara shi dan zungui ka san ma na dan zungui ne ban san gunin ma ban san ina ina karami kai ne kaman kokiya kai <laughs> ai rana da zango ai ba, ai baba kire yake ba yan baka ce zangon ba ba zai ansa ba Allah sarki ai kan ne ba ka ne daidaita haka ba don man da biya ba ki buro man san asalin kaman san abin da kake ciki ulu ba dan gidan lado mai ulu ba ne ulu eh? bar maganan A ah, to Allah zai bar mi in ka ganshi ka gaya mishi ka ce na ce mai mutiya in ka ganna lashira kai na aka ka gaya masa kai da shi a ta nake za ka je da kanka Allah ina ce za ka je da kanka can naka kulo gaba a zannu wallahi tallahi ya ji ba madalla madalla madalla kai da ma kulo ya ka je ka tabo shi kana kana siffar ki mai da kai wani naman dajin hmm. ba wannan abu ne ina ganin ya agunki yake ko abin da kika ce kina ra'ayi akwai wani wanda zai iya canza miki ice sai wani ibiran nan da muke da shi ai abunki ne idan kin ce ne kike so akwai wani wanda ya kai matsa miki miki dole ai insha Allah ba komai dina hankali na ki kware ka sai na adali wallahi sai na adali wallahi kai ai ba komai ga daga in mai shiru kiza Allah ai hmm. yayi wallahi ku ciyaye ni dama tana magana ne tace duk wanda Allah ya sa ce a eh. cikin ni da kai eh. ne mijinta rabo ka san wani rabon a duniya ne wani rabon kwa lahira ne kwarai kwa eh kwarai kwa wallahi tallahi kai manta ni kai A'a ba ka da labari na Ba ka san baka ji jawabin da take bane da ka dosu <laughs> a ah, wannan zan ba ku shasha ba kwatance ka san shagon duku? ku ki ga masa jawabin kake ka san shagon duku? Kasa akwai shamu loki a na shamu duku ta na sa akwai gugu mai kafa ɗaya da rai kuma ka tambayi a saban a cikawa yi mata ido daya ba haka ka tambayi gurin nasa ka tambayi binta mai abinci waye ya yi muna mata kuka kai ne ke ma kake wallahi a kai an amma na farko lafiya Yeah, whoa! <laughs> Kai, yeah, uh, put the Kai. <laughs> Nah, I won't win I Yeah. ƙasar nan tawa lafiya Allah ka taimake mu da taimakon kanu duk mai son ya tona mana asiri Allah ka tona masa amma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar masu nema su hana mu abincin bakin mu Allah ka hana su nasu Allah kai ka tsaga bakin nan namu ka ce ga hanyar da za mu ci abinci amma masu so su hana mu Allah kai ma ka hana su abin da suke so am rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a inna allaha ghafurur rahim fatiha ya ce kawai mara mutunci ka danga ce ma mutane mutunci assalamu alaikum lafiya lafiya lafiya madalla madalla na ya lafiya lafiya lafiya wato ranka dade wani abu ke da wato abin da ibro ke yi ya yawa ibro ya mai da dan uwan dambaru bai kawai ya zo ya samu cinnaka yana samartaka da yarinya wai akan yarinyan yarinyansa ne yanzu ya karya mai ugu, cinnaka zai iya tafiya ugu tun daga nan hannun ji ya karye na gama to yanzu me zan iya yi a kai ni na sa shi na ce yayi yaya ranka idan abun ba zai yiwu ba na ina da labarin komai sai da lamari ya riga ya dagule za ku kawo tun abu yana danye ba a kawo ba ba shi hukunci abin da yake so tun abu yana danye danye yadda za a iya sarrafa shi to abu ya riga itace tun yana danye yake tankwara shi ya kaga ya bushe a tankwara shi sai ya karye ku ka ba mu iko mu mai rajamu Allah kuwa in za ku iya bismillah amma ni ba da yawuna ba lamarin ibro sai addu'a mutumin da yake aiki da jannu gama duk abin da aka faɗa yana yi mun san ba wata baiwa ba ce a'a jinnu ne kawai suka ɗaure masa gindi ni ko yanzu lamarin jinnu gaskiya zan gaya muku ban shirya ba kuma sarauta ta ba a ce in yi wa aljanu hukunci ba eh, gaskiya ne amma mu abin da yake yi eh. mu da za a kyale mu a kyale kun gidan uwarwa mutumin da yake aiki da ibritin mina jinni wallan oh. mutumin da ya buga hatimi ya haka sai ga abinci ma'idatan mina samai a hannunsa ko ba haka ba in yi haka sai ka ga gwal a hannunsa in yi haka sai ka ga zubar jadi mutumin nan ba shi kadai ba ne aljanu ne suka daure masa gindi daga manya-manyan aljanu hmm. an taba yin waɗannan zamanin ɗan ba'ura muna da labarin komai saboda haka ni ba zan iya komai ba in ba so kuke aljanu su dauke ni su kai na bayan duniya siyar ba ni dai mai unguwan nan da aka bani ko in ce mai gari ko ba haka ba akan mutane ne amma mutum ya zama duka biyu baya mutane baya aljanu zama ibro rabi da rabi ne ko ba haka ba ya zama can kicas baya nan baya can ni yanzu na sallama shi an ce ka da zai iya hallakar da kai salamu alaikum salamu alaikum amin wa alaikum salam wai ko ba shi gidan ne amin wa alaikum salam mai ah, gidan yana nan? baya nan to abin da ya kawo ni mai gari na neman shi ya kuma tafi maza mhm. yanzu yanzu mai gari na neman shi lafiya kawai dai yana neman shi kawai mutsiyacin banza mutsiyacin wofi a'a tsaya ka fa san in ka san mutum irin wannan hawan kawaran da kake zuwa cikin gida kai bai cancanta a gare ka ba ka fayi tunani kafin ka yi wa mutum wani abu wani kan shin kana ma da labarin cewa kuwa mai gida dan baiwa ne baka san mai gida na dan baiwa ba ne <laughs> wanne wanne baiwa eh dan Allah karku karku rage mu baiwa mutunci yawwa matuci dai kawai mara mutunci yawwa mara mutunci kuma ni Allah ina son in haɗu da shi ƙaryan banza ƙaryan wofi ƙarya mu za a wa ƙarya ke bari ki ji tsigai ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka Allah kuwa ta ji na ce ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka Yawwa ni ba za a mun wannan ba. Ba na son cika baki. Allah na cika. To ai kai kake zata nan cokali. Shi mai hankali har in ya kai mai hankali. Eh. Wadatar ruwan zuci ta ishe shi wanka ba sai ma ya cika ta a cokali ba. Wadatar zuci ta ishe shi hmm. wanka. Eh, da zuciya ba amma ai ba a ga ruwan ba mai gida dan bai kuma ni wallahi duk lokaci wallahi ki gaya mai ni na ce duk inda na ganshi Allah sai na cuda shi to shi ke nan eh, sai na dandaka ulu da Allah ina raba ka da mai gida kai Allah kiyaye to Allah ba mu sa'a ka je ni ba shi ba ce ai ni matan aure ne mutum mara nama ko irin ibro wannan ko akwata aje shi Allah ba zai karu ba amma yake ce dan baiwa anan ka kai Allah ba da haƙuri ni mata aure ne. To. Sai a nema gaba in ya zo kwayi. Eh ne ko to shi ke. Za ku tafi kyau. To in ya zo ki gaya mai. Ce mai duk lokacin da mahaɗu Allah ko kiran Jafan ne shi sai na mai dame ki. Allah ya ke ko ƙonu. Allah ya ka a huta gajiya. Hmm. Allah ya yi ga ku da mai gida. Rashin sani ya fi dare duhu, ai rashin sani kaza ta kwana kan dami. Koyo Allah. Yaya, na taɓa ka? To saboda iya shirgin da kake min shine yasa da maganin ka. Ka Allah to Allah. Wallahi ka saki. Ka saki. Kuma ka zama gurgu ke nan. Koyo Allah. An na taɓa ka? Ka ga yanzu ko shirar ta za a yi dai tafiya miki. Ban taɓa ka. Ibro. Ka je. God. Allah ka Allah ka taimaka min da ko gida an karisa ni an koma tun da na yi tsiyar eh an koma Allah la ya Allah wayo Allah la ya buro oh Allah eh. ta muke ka ku zo mu je mutumin nan sai dai a bi shi a hankali da dai na yanke muku hukunci ba zan zo ba amma yanzu tausayawa ta sa idan sallama da shi to labiyan gama abin da isa nace ai sallama salamu alaikum dan ku ji daga bakin ku ibro mutum salamu alaikum tunda Allah ya sa ya hada da wannan gaba salamu alaikum ya hada da gaman sai hakuri da haka na tausaya muku ne shi yasa na ci salamu alaikum ga shi ah, Allah ya dama yalla bai eh, eh, ya gida ya iyali to ka taba gani na kofar gidanka a to kawo ni waɗannan mutane ne dangane da yan baiwan nan dai da kake da ita ko ba haka ba amma tsokanar ka suka yi in latsi ne ma ai tun da an ga iyakarsa sai a haƙura haka ai yalla bai to dan ni a gari na ban taɓa samun mai kwanciyar kugu ba sai bana ban kasamun samun mai gurgu mai dukkan biyu ba ya yi dar ya kuma yin haka ya ringa tafiya talalai talalai haka ba samu ba eh to yalla bai abin ne ba abin da ce sai dai a yi haƙuri <laughs> don mun yi abu ba ma da da shi ba <laughs> eh, eh. kuma ni ka san ni wani irin mutum ne eh. tun farko ba na sa ɓata min rai yawa to don Allah dai a yi haƙuri wannan ita ce magana mm, a yi haƙuri ah, ah, ah. daya aishi ya zabin duk sun zabin da ya haɗa mu da su me suka yi ma eh, ɗaya akan mace eh. ɗaya kuma ya san rainin da imu ni da ka raina gwara ka je ka titiri eh, mutum ya tari titiri da mu tsike shi ba kawai eh in ba mu sai mu samu mutum mutu a wahala maganar mutum da ya ne ga gwanda ya je ya tare gaban titi yayin da titiri ta zo ta buge shi ya fi sauki lalle abin ya kai ya kai iri ba abin da za a yi wannan magana da kake faɗa don wani lokacin kana faɗan magana ne a lokacin da kake cikin hankalinka mutum sak eh. yanzu da yawon mutanen ka kake faɗe ko kuma kai kadai ne a ah, yana kai ma kana so ah. wani abu ne da sassu ah, domin ka nema masa ahuwa to sai dai ya da a ah, ina kun ga ku je ku dangana Allah ne ya tsora muku bai akwai wahala a gaba na wallahi yalla bai bai bai kuma ka ce a ah, su dawo daidai a a me ya kai ga wannan ibro ana gaisawa lami lafiya ko ba haka ba mu masu mulki mun san irin wannan ko ba haka ba abinda za a yi ku qadara Allah wa raqa'ana ku dogara da Allah tashi mu tafi tashi mu tafi nan ku sasanta eh, eh, ku sasanta wa daya ka biya ka bella ba sasanta a daya eh. in ka san a a ku san bel a kafa dai kafa dai ina ni da na yi ran Allah wallahi na yi mai Allah ka me gari ma Allah

yanzu sarkin fada an kira malamin kai ta ma da kyau za ka iya dogana dan sai da ka sai da share titi ta gari na sai da Allah hankali hankali hankali joge sai a hankali ke ce masa da kyau ma iya kaka yana bai da kasa ba ni da wani abu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu

Allah ka ka ka ka ka ka ka ka ga ka ka ka a garin nan labarin abin da yake afkuwa a garin nan ina da ba mu da wani abu da zamu illa addu'a ko ba haka ba kamar yadda kullum kake umartar mu a wajen kudu ba to saboda haka waɗannan bayan Allah sun riga sun zama masakai ta yadda ta yiwu a yi addu'a allah ya ba su lafiya kuma zan sa a shela a gari mai taro mai kwabo wanda ya ga zai iya taimaka musu a taimaka musu ni ma kuma akwai hadiya ta tana nan tafi sanun karkadan sanun kafa sai na kogon nan na aiki hmm? har ba kafar inda sannu sannan kun maganin masifa sai addu'a sai mu yi addu'a ko eh kowa ya daga hannunsa sula yawa ah. amin amin amin amin amin amin amin amin ah. amin Allah ya ku lafiya kun ji. Amin. Eh, Allah ya ku eh, lafiya. Amin. Allah ya ku lafiya. La hawla wala quwwata illa billah Kuma yalla bai. ba nan ta tsaya ba kai ma ya kamata ka ka sa a yi hila a gari a cika ba da addu'a wannan musiba Allah Allah Allah kare ka Allah ya kare mana malam Allah ya halaka ibro kai malam Allah ya kare wannan kowa san shi Allah ya halaka shi ai Allah baya halaka mutum da ya raka in aka tashi aiko da azaba shafar kowa da kowa ta sai aiko gaba daya saboda haka sai dai Allah ya shirye shi Allah ya bashi lafiya Allah ya shirye shi kuma Allah ya ba ku lafiya amin yaya mu za mu za mu tafi ya naga ana ana fara'a ne daga fa sai ka fara daga ni nan ne an da ruwan na abu tun daga kogo na haduwa sawo wasa ce ka eh eh kwarai kuwa eh kugu ya mi Allah ya saka da alheri ai Allah ka roƙa ka ci Allah ya ba shi ai zuwa ya Allah ya roƙa ramma barka barka da bai sai ba shi dan mu haka muke to ki da malam sadaka kana ikon Allah yalla bai aikin Allah ya fata Qur'ani ya bai cewa la ta'diba li amrillah Allahu akbar babu mamaki da al'amarin Allah in mun duba annabi Adamu ya aka yi sai aka ce kun an ɗebo kasa kala kala bakwai ko takwas an tsakuro ta eh. an tsakuro ta aka kwaba aka yi aka gina hoton mutum aka ce kun fara kun ya kafa da shi Adam inna lillahi ko da ka yi babu mamaki wannan kaga wannan ba ta isa mutum ya yadda za a tashi kiyama ta isa ya amma mutanen nan ba ta yadda wannan Allah ya saka ga ne mun gode ba mun gode mun gode eh, lafiya kai ina wallahi kashi na nan hatsan kwana kusa ake mutu bilhaila da ina aga jiya na ci na ƙoshi ah, ina wallahi wallahi ba gari na zan wallahi ina ina ai bunan da wani gani ba nan da tsiyarsa wai kai ka karya mu a tsawari ka karya mu a tsawari na gode za ka gani me kace na gode za ka gani iya na gode za ka gani dan Allah dan Allah ba kirfa mu asiri dan Allah dan wallahi matsani wallahi tallahi matsani alquran matsani mu ban ba gani na zan shiga larura gaya a sanar da na na haɗu da basir wallahi tallahi